والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله التفسير في علوم القرآن نعم وأما ترتيب الصور في التلاوة والقراءة أما جيرة وزور a wajen tilawa da kuma kira a wajen karatu ba laisa waje. ba wajibi ne idan mutum zai tilawa qur'ani ba dole sai ya jeranta ba haka ne idan mutum zai a jeranta bai zama dole ba wa innama huwa mandub wato jerantawa mutahabbi ne fa hada tun ya karanta mutahabbi ne fa har, mutahabbi ne kawai zai fara daga fatiha da zai bakara ali ibrahim nisa'i ma'ida har al-ibrahim amali gani ko wajen kira a mutum ya wannan ka'ida ya yi mustahabi amma mutum ya da fatiha ya yi sai ya zumfari maryam ya koma kahaf ya koma an'am yana da yi kira a yi ta kowane sura ta kowane sura ba zai fi bane a gani amma zai maganar shi ne rubutawa in za a rubuta qur'ani dole ne a tafkan wannan tsarin amma wajen aiwatar da shi wajen karatu ba dole ne a tafkan wannan tsarin sawa'un kana zalika fi shala aw kharijiha shin daidai ne wannan a cikin sallah ne ko wajen sallah wallazi yahrimu huwa qira'atu sura aw al-ayat da ya haramta shine karatun sura ko karatun ayoyi mankusa wato darbat karatun sura da karatun ayoyi darbat حيث يبدأ من آخرها إلى أن ينتهي بأولها فإن ذي فارا بك الشيء هو يكيزها كفركم ya fara daga ƙarshe ya kai zuwa ga farko a gane mutum ya fara karatun fatiha daga daga ainihin wala dali ya tafi siratal ladina an'amta alaihim ya sai ya sai ya sai har ya kai ga alhamdulillahi rabbil alamin an gane za ga irin gwanayen nan na karatun qur'ani nan mai duguri da sauran haka suna yin haka mutum ya fara karantawa zai yi gadi ba zai gadi ba wasu na yin qur'ani gaba ɗaya haka يا بودي يا بودي القرآن يا القرآن يا مش لوني جينا يتبيا يتبيا يتبيا حتى يكبر شيء أعرف سبحان الله وانا غباقي شيء أظن ده ما غباقي من تحنا تقولي وقع كذا كذا القرآن يا حكا نعم وقال ابن بطال ابن بطال يا فتاة الله يذكر رحمه الله نعلم أحدا قال بوجود ترتيب الصور في القراءة فمسون قيبة بيكي دلائه وجب شيء جيرا والترتيب وذي قراءة الله في قراءة دون ذكاة بقى لا داخل الصلاة كي كودا وجن صلى لي داخل كودا تجن صلى لي ولا خارج كو وجن صلى كو هكذا بل يجوز أن يقرأ الكهف كي ياهل أن مطيع كان سورة الكهف كافن بقرة والحج قبل الكهف هو يقرأ سورة الهاج كافن سورة الكهف كمثالي وأما ما جاء عن الكهف يقرأ كافي كافي يقرأ نعم wani ba laifi bane ya karanta hajji kafin ya karanta kahf amma ma ja an salaf min an-nahyi an qira'ati al-qur'an manqusa amma abin da yazo daga magabatan mu Allah ya bi rahama nahani daga karanta qur'ani da ribat والمراد أن يقرأ آية يستنفي ذكرات القرآن أظن ذكر شيء أن يقرأ سورة من آخرها يقرأ سورة بالأرشيد حتى يصل إلى أولها هل يستعجزها كفر كنتها an yabda bi akhir aya shine ya fara da karshen aya a cikin sura summa yaqra'u al-aya allati qablaha sannan sai ya karanta ayar da ke gabanin ta summa allati qablaha sannan wanda ke gabanin wannan hatta yaktuma bi awwal hatta yaktuma hatta yaktuma bi awwal hatta ya cika da farkon aya a cikin sura din an gane ko to wannan gogewa kan karatun qur'ani yana sanyawa ga mutum ya qur'ani ya miji laushi sosai da sauran haka nan su wannan ya haramta da galiban matsafa masu masu yi a fili ga mutane suka yi amfani da irin wannan rubutu a ce da ya karanta shi da ba ko ya yi kaza ko ya yi kaza to da irin wannan gaba ɗaya za a maka'ida an gari abin da zai baka mamaki ka gari abin da ya shafi karatun qur'ani abu ne wanda ake karanta gidan a samu aljanna da shi ko to zai baka mamaki ga kawai ana musabaka musabakan nan ana yin shi hada asiri kaga garbi yana karatu akwai hula kan wani wannan hula din na asiri ne inda ya sa wannan hula ko kuskure zai ba za ka shi da shi ba to mene ne amfanin wannan musabaka da kai karatun qur'ani amma kuma ga shi ka karanta qur'ani kuma ka zama mushriki mutum ya karanta qur'ani karshen sakamakon shi wutan jahannama menene wani burgewa kai don ka ci wannan musabakan amma ka shiga wutar jihar nama ka dawo masu shirka an gane irin wannan duk yana faruwa qur'ani za ka yi mamaki masu musabakan qur'ani na wallahi wani kare ba zai ci ɗabi'a shi ba wani ma mai musabaka ne ba shi da ɗabi'a ba shi da akhlaq ko kaɗan ya kamata duk mai karanta qur'ani ya zama ɗabi'a shi ya fi na kowa kyau ya zama to aqidar shi ya fi na kowa kyau mu'amalar shi ya fi na kowa kyau alqur'ani shi da littafin aqidan littafin ibadan littafin mu'amalar نتابة تربية نتابة تتلع عزب كوي فتلع تقول لي إيه؟ إذا أنت أم كانت القرآن مكانا تاشو لوجه الله ومكانا تاشو يندى مغبا مغبا تاتنا تحدى من قلبي أما بعثه ولي أي ولا لباس أمبا نعم نعم حتى يختم بأول آية في السورة هل بيأتيك أن تفرقون آية في سورة نزيلة لبن مصفوط an cewa abdullahi dan mas'ud na rajulan yaqra'u al-qur'ana manqusa wani mutum yana karanta qur'ani da sun da ribar ala zalika rajulun manqusul qalb yace wannan mutum shi ne yanzu zuciyar shi ma yayi ribar ma'azana Allah wa iyyahu shi ma zuciyar shi ma manqus ne yanda yake karanta qur'ani haka zuciyar shi Allah ya tsare mu da ku daga wannan gaba daya alaikum salam da limami zai kallafa kansa shi ne tashi na zai zai yadda aka saka saka da aljere ya ce ku in ya kallafa wa kansa ya kallafa ya ce ta wa kanshi haka ake so ya kallafa wa kanshi cewa zai fitar da ƙwararren ne da aka saukar daga fatiya zuwa yadda zai aka rubuta da jiran ya kyauta a cikin zuriya Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم بيان نور الله الرحمن الرحيم نور الألباب فإن قلت إذا كشيء بين لنا أيضا ما أمرنا الشرع wato kai mana bayani kuma abinda wato shari'a sai mana bayani wannan fa'ala ce mu aikata game da su wa ma hukum istirqaqi auladan eh wai mutane da aka ce suna aikata ayyuka irin na musulunci amma kuma wasu irin ayyuka na kafirci ya bayyana a gare su kuma da wani ko to yaya kai mana bayanin kuma abin da shari'a ta mana umarni mu aikata da irin waɗannan mutane wanda suna sallah suna azumi suna zakka suna aikin haji amma kuma wani aikin kafirci ya bayyana gare su menene hukuncin bautar da su. 'ya'yansu a mai da su bayi ma hukumul amwal allati nahabuha min almuslimin menene hukuncin يكون da suka kwace daga musulmi. wato an zo an koma da su yaƙi ya haɗa su da musulmi sai zama su sun samu nasara wajen kwace wa musulmi dukiya ya hukunta wannan dukiya din wa ma hukumu ma wuce da bi aidihi ko mene ne hukuncin ma hukumu ma na haɗa musulmi na minhu to mai ne hukuncin abin da musulmai suka kwace daga garin su musulmai in an yaƙi da farin da musulmai zai yi wa kaga musulmi sun kwashi wannan ganima daga wajen su yana hukuncin wannan abu nan kwace din wa ma hukum man wujida bi aidihim musta'badan bai hukunci wanda aka samu a hannunsu an bautar da shi wa za'ama annahu hur kuma ya rage cewa shi dani an samu an bautar da shi amma ya rayya cewa shi dani قلت سأبين لك ذلك بإذن الله تعالى. إذا سلزم بك بيان والناس إن الله تعالى يسوع فأقول بالله التوفيق. إن أشوا جد إذا الله يكرم ذات شوا. إعلم أن الكفار ثلاثة ka sani cewa lalle kafirai kashi uku ne na awwal akwai na farko kafirun sarihun bil asala akwai wanda yake kafiri tsantsa asalin shi kafiri ne shi baya ma da awon musulunci in ma ka jingina da musulunci ya ce Allah ya kiyaye kal yahud wal nasara wal majus kaman ba yahude da nasara da ba majuse mai bautan wuta wala wuce da ba kamar tansu man warisa al kufra sariha al aba'i akwai wanda ya yake wanda yake kafirci tsantsa sun gaji kafirci tsantsa daga iyayensu الثاني نبي من كان مسلما wanda ya kasance musulmi martar da addinin islam sannan sai ya yi ridda ya bar addinin musulmi shi da dan zahira wato ya yi ridda ridda wanda yake zahiri a bibi ga shi nan fa sarraha fa zahara annahu kharaja an dinin islam sai ya sarraha ya bayyana cewa lallai shi ya fita daga addinin musulmi shi yanzu shi ba kowa ya shaida da ce shi yanzu ba musulmi bane shi ودخل في غيره من دين الكفر Kuma ya shiga cikin wannan sa da cikin addinin kafirci wanda kaga rizqin shi a bayyane akwai rizqin wanda yake ba bayyane ba ko shine mutumin da shi ne baya da kafirin bane kai kana cewa ka fi daina tafi wallahi musulmi ne shi kaga wannan rizqin bai fito fili ba a wannan shi da kanshi zai gaya wa mutane ka jama'a kusan da ne musulmi ne amma yanzu kaza yace ya fita daga musulunci wannan shi ne rizqa na zalimi a yanzu irin bugawan da ake tsakanin yan izala da yan dariƙa cewa a ce kun yi rikin sai zuwa fiye da wani misali ziyara su wannan rikin da zahiri kowa yana kokari ya kawo hujja wannan zai kawo hujja da yasa shi da yarda ba shi yana istighfari yana hailala yana kaza yana kaza yana kalmar shahada ya za a yi yayi riga shi wanda ke kayi kaza kayi kaza kayi kaza shi yasa kai riga kullum bugawa ake yi wani lokacin shi wancan din ma dan da yake ce dan izalar bi ma ya rida ina bakar da kuma irin wannan wato riddan in ka ce yayin ridda to riddan bai fito fili ba yawa ridda ne amma kuma bai fito fili ba kila amsali na na uku man ya za'amu annahu muslimun wanda yake raya shi shi musulmi ne shi kam na bi kufri sai muka yi hukunci da kafircin sa ajali zalika saboda wannan annahu li ajali zalika annahu sadara minhu ma la yaqau fi zahir domin ya faru daga gare shi abinda zai faruwa ga zahiri illa man kana kafira sai wanda ya kasance kafiri abinda yake aikatawa hmm. ga zahiri babu mai aikata shi wanda ya rinsa a gari na kama zakarna min hadu ula'ikal mukallidin kamar yadda muka ambata daga halin wa'annan masu cakuɗa kafirci da musulunci mutum ya ce musulmi ne amma yana yana bai yana yana yafa qur'ani ya zuba a cikin jini ko ya zuba a cikin shadda ko abin da ya kamata wannan ko yana yi yanka ya zo ya ba matattu ya zai kabarin wani ya yanka ya ba shi jini yana neman biyan bukata wajen shi kaga wannan yana yin alwashi da sunan wali ko da sunan shehi a kabari kada duk wannan gaba ɗaya shi ɗan guri ya ga wannan ko da yana sallah ko da yana azumi ko yana zakka wannan ya yi rinda kawai kafiri ne shi an gani ku shi ɗan guri ya kawo misali da dama na abin da ko mutum ya ce shi musulmi ne amma zai ce babu kashin kiyama wannan kalma babu tashin kiyama baya faruwa daga bakin kowa sai kafiri da in an samu mutum irin wannan yana sallah amma yake bai da akwai tashin kiyama ba ya yi rinda in yana yanka ya ba aljanu ko ya ba kabarin wani ya yanka ba su jini to wani kafiri ne yayin ridda an gane wannan ne man kana kafiran a man kana kafiran kama zakarna min halin eh, man yaz'amu annahu muslim wa hakamna bi kubri wanda ya rage shi musulmi ne sai muka yi hukunci da kafirci saboda sadara minhu ma la yaqau fi zahiri illa man kana kafiran ya faru da gare shi abinda baya aukuwa sai ga wanda ya kasance kafiri kamar yadda muka ambata daga halin wayannan al-mukallidin da masu shafa da kafirci da musulunci al-kuffaru bi asalatil kufr tusba su kafirai da asalin kafirci kafirai wanda dama su kafirci da asali ne ana kama ainihin zuri'an su a matsayin prisonin yaki wani sa'o na wani sa'o sannan ana kama matayen su a matsayin gani su ma sannan za a raba dukiyar sa matsayin ganima wala khilafa fi zalika bainal ulama babu sabani a cikin wannan tsakanin malamai kenan wanda ya rinda hukunci shugaban na'am zamu shi Thank you. في ذلك الإسلام إيه. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته الله يدعي daɗin أبو a bisa shugabanmu annan da alayen wato ma'ana mutanen gidansa su ne matan manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma ala aliyu ala al'udu ala jafar ala abbas a gane ku sabanin su yan shiya masu cewa ahlul bai su ne ala aliyu kawai an fahimci wannan ayi to na ce bi ba kamar yadda wani ke cewa ne wai halayensa sai wani ce ai da halayensa a nan bi mutanen gidansa iyalansa su ne su suna cikin iyalansa sai ali aliyu ali aqil ali jafar ali abbas wannan kenan a wajen ahli sunna wal jama'a an gane ku da kuma sahabbansa da mutanen gidansa da kuma sahabbansa wa azwaji da matayensa da kuma zuri'ansa wannan wajen da aka ce wa alihi wa sahbihi sun maka ce da matayensa da zuriya kenan matayen haka cikin ahlul bait kenan to in kayi wannan magana za mu baka amsa to mata yanzu ba sa cikin sahabbai kenan ba an ce wa alihi wa sahabi ba sun ma ka ce wa azwaji ke da tun da ce wa azwaji kenan mata annan ba sa cikin wa alihi ka sai ce to tun da aka ce wa sahabi kenan mata annan ba sa cikin sahabbai haka ne mata annabi sahabbai da kuma sahabbai bane sahabbai ne a gari sannan zuri'ansa ba sahabbai ne kuma ga wani ba da wannan zai muka fahimci kenan cewa wannan wa alihi wa sahbihi wa azwaji sannan kuma idan an ce wa alihi wa sahbihi ai a cikin ahlul bait na manzo Allah akwai sahabbai ko yau akwai mutane mutane gidan annabi ne kuma sahabbai to wannan mutumin da ya karanci balaga ba zai samu matsala ba cikin wannan al'amari ya sa abin da ya kira zikirul khas ba'd al'am ta'ziman li sha'n al-khas ko tanazzalu mala'ika war-ruhu fiha wane ne ruhu ba malaika jibril bane sai malaika jibril kuma ya shiga cikin malaiku akwai wannan a gari akwai kuma zikirul am ba azal khas rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan ya ubangiji gafarta mu da iyayena da waɗanda suka shiga gidana zuwa masu imani sun wani ce walil mu'minina wal mu'minat walmumini da walmumini yana gabata muminai maza da muminai mata to nan muminai maza da mata nan da yake a gafarta da shi ba mumini bane iyayensa ba muminai bane su wanda yake gidan yana mumini ba muminai bane to ga to wal mu'minu wal da mu'minu to din wannan akwai shi yasa kowane fadi na larabci kada mutum ya yi watsi da shi an gano wannan ku za ga wani lokaci haka abin yake mutum ya ga zai rude in ka ce mutane gidan manzo Allah in ka ce mata yan annabi suna cikin to za ka ce wa alihi wa azwaji ashe kuma kanku ahli sunna ba ku dauka matan annabi na cikin kaza ba na wajen matan annabi an musu addu'a sau biyu farko dai ya Allah yi salati ga annabi shugaban annabi Muhammad da alayensa an musu salati anan sai kuma ka ji aka musu salati aka ce wato a sun shiga cikin mutanen gidansa sai aka ce musamman ko mutanen gidan manzo musamman gowa matayensa musamman kuma zuri'ansa to shi shi ma zuri'a ba su ne ahlul baiti ba shin zuri'a ba sa ciki suna ciki yasa wani hadisi ya fassara mana ainihin ahlul baiti a gane hadisi cewa annabi ke karantar da sahabban su ce Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zuriyatihi ya Allah kai salati ga Muhammad da matayensa da zuriyarsa to shi ma nan اللهم صل على محمد وآله وصحبه كيف يجلبه؟ نعم نعم وسلم تسليما هو يلي أمنتي مسكر أمنتي يلي أمنتي مسكر أمنتي على الفقير المضطر لرحمة ربه وهذا الفقير ما شيء المضطر wanda ya mazu zuwa ga rama ubangijinsa ya ce shi ne usman bin fodi usman dan malam an ce fodi da harshen larabci a harshen bulanci mai yawan ilimi an garibu ku ana jiran baban fodi saboda yawan iliminsa alhamdulillahi rabbil alami yana cewa duka yabo su gaba daga Allah ubangiji talikai tsira da amincin Allah su daga fiyayyen manzanni amma ba bayan haka wannan littafi ne na wasiqatul ikhwan wasiqa na yan uwa dalilai domin bayyanar da dalilai na wajen kimbin littafin Allah su kitabul Qur'ani da sunna da ijma'i a dalilin sunabul bid'a da kuma dalilin littafin bid'a liman yadini bi dinil islam da duk mutumin da yake addinin musulmi duk mutumin da yake musulmi ne shi yana addinin musulunci dole ne ya ki bid'a domin bid'a yana shafa musulunci bakin kirki har ma ya fatar da musulunci ya mai da shi wani addini daban yau da gobe ana kirkiro bidiya zai ga musulunci wato ya canza kama ya tashi daga asalin musulunci da kasan shi zai koma wani addini daban yanzu addinin bautan gunki da aka yi da manzo Allah ya tarar da su ai mutanen annabi Ibrahim ne tarbiyya suka samu asalin su suna kan tauhidi da amru bil du'ai yanzu yana ta kawo bid'o'i sai ga bautan gunki ya fara an gane kina ga malaman sunna ba sa wasa da bid'a duk sanda yazo za a yake shi saboda kada a canza wa musulunci fasalin shi na ma dalilin kufuri man an kar zari da kuma dalilin kafirci wanda ya inkarin wannan kana yadini bi dinin islam ko da yana yin addini da addinin musulunci dalilu ala wujubi ittiba'i kitab dalili akan wajen sun bin qur'ani Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce kitabun anzalnahu mubarak wannan littafi ne muka sauka maka da shi mai cike da albarka tabi'u shi wafil hadith ya hadisi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rika rakki fikum wa na bari cikin masu wa'azi guda biyu dan ta dullu ta masaktun bihima ba za ku taba bacewa ba matsar kun yi da masu wa'azi guda biyu na cikin wasanito akwai mai wa'azi na mai furki yana yin magana kowa ya ji shi akwai guda ɗaya sami baya cewa komai shiru yake sannan ta kowar ƙur'ani me yin furici shi ne qur'ani ko mutum zai karanta qur'ani zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum min qablikum wal ladzina hum li furujihim hafizun kama qur'ani shi na da yana yin magana a gane ya fito ya kai amma kaza fa kaza shirka ne kaza haramun ne kaza bid'a ne kaza kaza ne an gane ku shi na da shi ne qur'ani wasamit huwa al shi wanda yin mutuwa shi mutuwa baya magana sai kawai ya zo kawai ya ka amma ma baka sa ran mutuwa yau ba in yanzu ko ba zai gashi nan zuwa ba da mutuwa yana mutane gashi nan zuwa kila mutane su shirya amma wani duk da aka yi wallahi ba zai shirya ba shi mutuwa zai kowa kawai sai kawai yanzu sallar da aka da mutane lafiyar da sai a ji labari ya eh, zala a zo bayan minti biyar da zuwa ga gida kare su shi mutuwa shi sami shuru yake sai dai yanzu a abse ba tare da kashirya ba shi yasa yake da kyau mutum ya yi sauri ya gyara ayyukansa ya tuba zuwa ga Allah kafin mutuwa ya kan bayanin bidai bayanin gidan isnadin hadisi na yau wannan hadisi shi ne da isnadi da fadace wannan hadisi isnadi bai tabbata ba farko shi eh. bayanin da yi farko kalu kada kan gaba bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wa sallam muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima اللهم احفظنا من بغض المسلمين والله لا تزينا ابو مشروع على محمد تعالى يزع عبد الزهبانسا وما يأمنك مدقر أمنك قال العبد kafiru yake na ku bayan nan wannan da zama da ala wato bawa ya ce wace nan wasan al-muzar wa li sababi safran shi ba san ko shi da ka samu shi ala bawa ya ce al-muzar ya matsu zuwa ga rahama ubangijinsa Usman bin Muhammad shi ne Usman bin Muhammad shi ne Usman al-Mashhur wanda ya fi shahara da Ibn Fodi dan mai yawan sani ta gammada hullahu bi rahmatihi Allah ya lullube shi da rahamansa amin alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo sun tafi daga Allah ubangijin talikai salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu da aminci Allah tafi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da alayansa da sahabbansa ga baki daya amma ba bayan haka wannan littafi ne bayanin bid'o'i na shekan wanda mutane الناس في shi a cikin تعرف في كيرو شيء أتكلم باب sallallahu alaihi wa sallam kaga shehu dan godiyo alimu zai rabbani yana tarbiyyar da al'umma akan akan shirka akan bid'a akan sabon Allah da sauransu sabanin wasu malamai wasu malamai kawai sai dai su karanta da kanko a yi ta zikiri a zikiri ba magana haram da halal yau dan godiyo ya damu ya nuna ma Allah ya hana kaza in ka yi kaza ka je shi in ka yi kaza ka yi bid'a in ka yi kaza ka ribanci kaza ka samu tsira to da wannan ne ake gane malamin Allah Allah zina ya dulluna ala da'atillah wa yuhazziruna min ittiba'i shaytan su ne masu shiryawa abu sabon Allah sannan suna tsoratar da mutane daga bin shaytan duk malamin da yake da wannan sifa kullum yana nuna ma abu Allah an yanzu shaytan abu Allah an yanzu shaytan to wannan shine malamin Allah amma malamin da da wuya kaga ya ma wa'azi akan wasu abubuwa ba zai taba gaya ma kaza na da kyau kaza ba shi da kyau ba malami ba a kira shi alimu rabbani a gane ku daga wannan littafi na bayanin bidiyoyi na shedanu wanda mutane suka kirkiro a cikin buka na addinin annabi muhammad kenan bidiyoyi ba suka kirkiro su mutane suka cusa shi a cikin addini don su canza wa musulunci fasali wanda haka yi shiru sai sun cire asalin musulunci na gaskiya sun kore shi sai sai ra'ayin ya zama shine musulunci an gano wannan da ba da ahlus sunna ba kenan da zai faru ga musulunci da asalin addinin da manzo Allah ya zo da ko ɗaya ba zai rabu ba akwai akwai Abu Darda hadisin Bukhari Abu Darda wata ran ya fito ya dawo gida a furgice matan ta ce masa me ya faru yake wallahi duk wasu mutane na gari duk abinda manzo Allah abinda manzo Allah ya karkar da mu sun canza shi babu abin da ya rage musu da sallah duk wani abin da manzo Allah ya ce sun sa mai wani sabon salo sallah kadai ne suke yi kamar yadda annabi ya ce kai sallar nan gaba shi ba to shi ne abin da abin lura shi bidiya in dai malamai sai shiru to wallahi sai an sai an kori musulunci don gurin hukun za shi ne sai kafirci ko ba shi ne musulunci sai sa ahlus suna ba karamin kokarin ke wajen kokarin dingiza ainihin bid'a su mata raddi su nuna wa mutane munin sa duk da kokarin da suke ma bid'a ta ja daga ana ta bugawa nasirun insha Allah man awwala ga littafin mai amfani ne insha Allah ga duk wanda ya dogara ga littafin nan na babu imani babu na imani min ma su fi babu imani daga cikin abin da suka kirkiro a cikin babu imani ta'assubu fi ta'assubanci a cikin addini an gani asubanci ka ɗauka kawai ra'ayi ra'ayin malamina da ra'ayina shi ne daidai duk wanda baya tare da malamina kawai shi ba ma mutumin kirki ba ne wanda baya karatu wajen malamina ba ma karatu yake yi ba kaza kaza kaza kaza to irin wayannan mutane in dai mutum na da ta'assub a cikin addini ko da yana da awan salafiya to yi bi ne shi eh a cikin addini bid'a ce haramtacciya ga haduwan malamai ومن ذلك إدخال العوام في شبهة الجدال تلسون وانا أقول شغل آماوا في شبهة نجاهية أرنك أقول مسألة جواب ما هو غربي وانا زي إيه ركي دا آمي sai a ɗauko shi a rinda sa cikin jayayya da tashin hankali kaga an hankali ya tashi shi wala an bai da mu kwallo malamai sun bai da mu kaman a buga mana a buga mu mu bar da ma inda muka dosa to irin wannan jayayya wanda zai iya sanya gaba garin mutane cikin ruhu a nisance shi shigar da amawa cikin shubuha na jayayya wannan a ce haramtacciya ga haduwar malamai daga cikin wannan akwai lalata a gidan musulmai wannan ya ɗauki fuska biyu wato ma'ana a ringa karantar da shubuha wanda za su sa musulmi ya shiga cikin ƙuruɗu, a lalata mishi gida. an gane ku sannan fasara na biyu wato karin da cewa musulmai ka ce musulmai kafirai ne su ko yan bid'a ne su ba tare da bin ƙa'ida ba karin da ɓata musu ajiyar su mutum yana cikin musulunci ka ce kafiri ne mutum yana cikin sunna saboda ya aikata wani abu na bid'a bai sani ba ka ce dan bid'a ne shi ai ba dukkan wanda ya fada cikin kafirci da kafiri hmm. kamar yadda ba dukkan wanda ya fada cikin bid'a ne na bid'a ba sai an tsayar mai da hujja an kusan mai da shubha to kai din nan ba maganar tsayar da hujja ba maganar kusan da shubha sai ka zo ka samu mutane cikin kuskure nan take sai kace ce sun yi rinda maganar ka ba ta musu aƙidin su wannan shi da fasara na biyu kamar da ke fasarar farko shi ne ka rinka karantar da su wasu ne shubha wanda zai lalata musu aƙida wannan ba shi da kyau shi ba فهو بدعة محرمة إجماع وانا بدعة هي حرمت شيء قاعد وما لوي ومن ذلك الخوف بما لا يقتضى به daga cikin wannan akwai hutawa cikin abin da ba a bukatuwa zuwa gare shi na zurfafan ilimin filosofi zurfafan ilimin filosofi a kuta cikin ba a bukata da za yi da filosofi koyan shi ma yana kara wa mutum jahilci idan mutum ya karatu ne ko ya zama malami zai zama jahili a addini an gane wannan ko saboda haka shi abin da ba a bukata gare shi na zurfafan ilimin philosophy shi wannan bid'a ce muharrafa dan wasu doka philosophy wani ilimi ne na addini philosophy yayi gabas a philosophy a musulunci yayi yayi gabas philosophy yayi yamma ba abin da ya hada su amma abin da baka mamaki yanzu idan za a karanci dirasa na musulunci sai a ce masu sai an karanta sai ka karanci mantik da filosofi wanda wannan mantik da filosofi suna ma gitta ma addinin musulunci ne mutum yana ƙara zurfi a gare shi yana ƙara faɗa da addinin shi ina fata gari to wannan shi ne Allah shi taimake mu eh. na'am eh. bayani eh su ne su ne bada islamu gariba wa sai'udu gariba kama bada fadu ba min zura ba allazina yuslihuna ma afala ba zara nuri su ne wanda suke gyara abin da mutane suka lalata in mutane suka yi barna su za su gyara shi eh amma malami ya zuba ilimin na hawu ya sarku da balaga ya shiga larabci ya yi kaza amma baya gaya muku haram halal da haram wani ba malami ba ne sai da wani amfani so so ko ma da wasu na jira sufi oh to a wani ne a ba abu tunani ai tunani amma a ce wani ne zai shi wannan ƙa'idojin su na annabi Yusuf wani ƙarni ne bai shirya su tsoron kasa asubanci na in muka ce ka asubanci wasu da yana fita musulunci da ne kuskure ba ne kuskure ba zai fitar da mutum musulunci tunda wani malamin shi zai kwace kuma malamin a haka ido rufe insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك